أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau sha bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu wadda ta daidai da talatin ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ta miladiya za mu tashi darasi na hudu a cikin karatunmu da muke yi ta wannan addauratul ilmiya akan littafin a shar usulul iman na sheikh muhammad ibn salih al-uthaymin rahmatullahi alaih a mun ga abu ne danganci imani da allah malam ya bayyana mana cewa imani da allah ya kunshi abubuwa guda hudu sannan imani da mala'iku ya kunshi shi ma abubuwa guda hudu wane ne wa'annan abubuwan guda hudu da imani da Allah ya kunsa wanda da shi ne imanin mutum da Allah zai cika wannan wato ginshike na imani imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu menene su samuwar Allah bayan samuwar Allah shine na farko sai na biyu imani da rububiya da cewa Allah shine ubangijin kowa da komai sannan na uku imani da uluhiyya imani da cewa Allah shine kaɗai yake da haƙƙin abauta masa da gaskiya sannan na hudu imani da sunayen Allah da sifofin Allah to imani da mala'iku shi ma ya kunshi abubuwa guda hudu menene su imani da samuwarsu na farko kenan na biyu imani da sunayensu sunayen waɗanda suka zo na hudu ayyukansu imani da ayyukansu yadda aka bayyana a cikin alkur'ani da hadisi sannan na hudu sifofinsu imani da sifofinsu kamar yadda suka zo a cikin alkur'ani da hadisi to alhamdulillah وقد أنكر مالا يتي بسم الله الرحمن الرحيم وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجساما وأنسو دقا تكين karkatattun mutane sun yi inkarin kasancewar mala'iku wato suna da jiki wato har za su iya sufantuwa a cifar mutum da makamantan wannan kamar yadda labaru suka zo a cikin alkur'ani da sunna wa qalu innahum ibaratun an quwa alkhair alkaminati fil makhluqat suka ce ai mala'iku ba wani abu ne illa wato a tasiri na alkhairi karfin iya yin aikin alkhairi da ke cikin halittu amma babu wani babu, jibril babu mika'il babu malakul mauti a'a wato karfin da kamar wato irin basirar da ke tare wato kamar abinda annabawa suke faɗa na wahayi ya zo musu sai ce a wata basira ce alhaidi ne da Allah ya sanya a cikin su a cikin tare da su shine yake bayyana hmm, shine sai a ga ya zama wahayi sai a ce wannan wahayi ne amma suna inkarin cewa akwai mala'iku waɗanda suke halittu ne na Allah hadda sunayensu da makamantan wannan wa hadha likita li kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il musulmi, wannan ƙaryata littafin Allah ne kuma ƙaryata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ƙaryata ijma'in musulmi don musulmi sun yi ijma'i akan cewa mala'iku halitta ne na Allah kuma ga hadda sunayensu da sifofinsu da ayyukansu da haka duk wanda ya yi inkarin wannan ya tafi akan abin da masu malaman falsafa suke faɗa na cewa babu wani mala'ika sai dai kawai haske ne da Allah yake Allah ya ba mu halittu shi za ka ga wannan hasken yana bayyana ko kuma ma har yanzu in abin nan ilimi ya ci gaba sai a ce ai motsin electrons da suke faruwa wannan shine mala'ika ba wani abu wannan duk wanda ya faɗi wannan ya karyata littafin Allah ya karyata sunna ya karyata jima'in musulmi kuma idan wanda yake da ɗaɗɗe ne a cikin musulunci ana hukunci za a yi hukunci da ruddarsa amma wanda yake sabon musulunci wanda bai kai ya san wannan ba shi wannan ba zai lalata imaninsa ba sai a bayyana masa saboda bai sani ba ko kuma wanda zaka ji wanda yake ba yahude ne sai ya musulunta ya inkarin jibril a ce a jibril ba mala'ika ba ne tunda su a wajen su. suna da mummunan zato game da mala'ika jibril to wannan ba za a ce ya yi ridda ba sai dai a ce wannan bai sani ba sai a karantar da shi saboda tasirin abin da da yake a kai na aƙidar yahudanci qala allah ta'ala allah ta'ala ya ce alhamdulillahi fatiris samawati wal ard dukkan yabo ya tabbata ga allah wanda ya kage halittar samai da ƙasa ja'ilil mala'ikati rusula wanda ya sanya mala'iku su zamanto wato manzanni yan aike na Allah uli ajniha ma'abuta fuka-fukai su mala'iku ɗin mathna biyu wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hurhudu sannan kuma ya ƙara ya zidu fil ma ya sha yana ƙarawa a cikin halitta abin da ya so tunda kada ka ji an ce mala'ika jibril yana da fiffike ɗari shida kuma nan gashi a cikin alkur'ani biyu biyu da uku uku da hurhudu aka faɗa. to ka ce za ka yi inkarin na mala'ika jibril shi yasa sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da ya so a cikin halittarsa to haga wannan wannan ayar mai take tabbatarwa ta tabbatar mana cewa akwai mala'iku wanda Allah ya sanya su su zamanto wato jakadu tsakaninsa da manzanninsa kuma wa'annan mala'iku ya bayyana sifansu da cewa uli ajniha ma'abuta fuka-fukai kaga idan da kamar a ce kawai wata ma'ana ce mala'ika ba halitta bane to da wannan da ayar bata zo a haka ba amma wannan ayar ta tabbatar da cewa mala'iku halitta ne na Allah har Allah ya faɗi sifar halittarsu da cewa ma'abuta fuka-fukai ne waƙala kuma Allah ta'ala ya ce walau tara na yatawaffa alladhina kafaru almala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum da zaka gani ya rasulullah yayin da mala'iku suke ɗaukar ran alladhina kafaru kafirai yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da bayayyakinsu da bayansu kaga mala'ika yana duka kowa kuwa ko ma'ana tana yin duka ba ta yin duka halitta ne saboda haka wanda ya nuna kan cewa halitta ne da jikinsu har suna yin duka su daki fuskar kafirai su rinka dukan kuma bayan su yayin da suke fitar da ransu da ƙarfi waƙala kuma Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim an anfusakum da zaka gani yayin da azalimai suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu ko aydihim alhali mala'iku kuwa sun mika hannuwansu akhriju anfusakum suna ce musu ku fitar da kawukan naku wato da zilla da tsanantawa lokaci wato wannan bayanin mutuwar kafirai kenan azzalimai yayin da suka zo mutuwa mala'iku idan suka zo da ƙarfi suke fitar da ran nasu da gilda da tsanantawa to Allah ya sabanta da cewa ba su ko aidihim suna mika hannayensu kaga tabbatar da cewa su jiki ne kenan tunda an tabbatar musu da hannu waƙala kuma Allah ta'ala ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu za qala rabbukum qalu al wa huwa al kabir har sai da yayin da aka razani aka aka aka sanya razani a cikin zukatansu qalu za qala rabbukum me me me in suka farfado sai su ce za qala rabbukum me ubangijinku yace qalu al sai su ce Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shine madaukaki mai girma wato wannan Allah yana sifanta yanda wahayi yake zuwa ne idan ya zo sai mala'iku sai su suma yayin da suka ji zancen Allah to har sai sun farfado tukuna sai su ce mai ubangijinku ya faɗa sai su ce Allah ya faɗi gaskiya to kaga aka sifanta da kan cewa suna razani da har eh, zuciyarsu tana razana da har yadda za su suma wa qala fi ahli aljanna kuma Allah ya bada labari dan game da yan aljanna Ya yace wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shiga wajensu ta kowace kofa ta aljanna salamun alaikum bima sabartum suna ce musu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙurin da kuka yi fa ni'ma uqbad dar madalla da gida na ƙarshe na waɗanda suke mu'minai وفي صحيح البخاري يازو a صحيح البخاري عن an abi-huraira daga abu رضي الله anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم دجا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم يجي إذا أحب الله العبد إذا الله يسوباوا نادى جبريل سي الله يكرا جبريل أن الله يحب فلانا جوا الله ينسان واني فأحبه كسوشي فيحبه جبريل سي جبريل يسوشي فينادي جبريل في أهل السماء سي جبريل يكرا أتكي سي يكراو ملائكون دكي سماء annallaha yuhibbu fulanan cewa Allah yana son wane fa ahibbu dan haka ku soshi. shi fa yuhibbuhu ahlus sama sai duk mala'ikun da ke sama su soshi. shi thumma yudha'u lahu alqabul fil ard sai a sanya masa karbuwa a bayan ƙasa a cikin zukatan mutanen kirki sai ka ji ba wani kuɗi yake bayarwa ba ba wata kyauta yake yi ba ba wani abu da yake mutane ma haka mutane suna son sa saboda Allah yana son sa mala'ikun Allah da suka so shi a sama wannan san da mala'ikun Allah suke sai ya zamanto kabul ne a cikin zukatan mutane to kun ga an tabbatar ma da mala'iku suna yin soyayya an tabbatar da cewa mala'iku suna yin soyayya saboda haka kun ga halitta ne kenan jiki ne waɗanda suke har an sifanta su da wannan sifa wa fihi aidan a cikin sahihul bukhari ma qala abu huraira yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmal juma'a yayin da idan ranar juma'a ta kasance kana ala kulli babin min abwabil masjidi mala'ika a kowace kofa ta kofofin masallaci ta kofofin masallaci wato masallacin juma'a mala'ika akwai mala'iku yaktubuna al fal'awwal suna rubuta na farko sannan wanda ya zo bayansa. Fa'ida jalasar imamu idan liman ya zauna akan minbari tabawu suhuf sai su nade sai su nade wato wannan register rijistar da suke rubuta mutane sai su nan da ta waja'u yastami'una sai su zo su zauna suna sauraron hudu ba kaga duk wannan sifa ce da take nuna kan cewa halitta ne na Allah da suke da irin waɗannan sifofi ba wai kawai ƙarfi ne da wata ma'ana da ke jikin 'yan adam ba wa nusus dukkan waɗannan nassosi da muka kawo da ayoyi na Alƙur'ani da hadisai dinnan sarihatun wato a bayyana suke fi annal mala'ikata ajsam cewa mala'iku wato jikuna ne halitta ne da suke da eh, wato da suke da jiki la ma'ana wuya ba wani ƙarfi ba ne wanda yake na ma'ana wanda yake a jikin wata halittar kama qala za'irun kamar yadda makarkata suka faɗa wa ala musus a jima'al musulmi al kan abin da waɗannan nassoshi na Alƙur'ani da hadisi suka hukunta akan haka musulmi ga baki ɗaya suka yi ijima'i. wannan shine abin da ya danganci da imani bil mala'ika shine rukuni biyu na rukunan imani al'imanu bil mala'ika za mu shiga rukuni na uku al bil kutub imani da littattafan Allah al-kutubu littattafai jam'u kitab jam'in littafi bi ma'ana maktub ma'ana abinda aka rubuta shi wal muradu biha huna abinda ake nufi da littattafai anan wajen al-kutubu allati anzalaha Allah ta'ala ala rusulihi littattafan da Allah ya saukar akan manzannin ya saukar ma manzanninsa rahmatan lil khalqi domin jin kai ga halitta Allah ya saukar da littattafai domin jin kai ga halitta ya nuna musu abin da yake ya sanar da su abin da yake so da abin da baya so da abin da zai gyara sha'aninsu da abin da zai bata sha'aninsu to wannan yana daga cikin kulawar Allah da halittarsa saboda haka yana daga cikin babin rahma sifar Allah ta rahama wa hidayatan lahum domin kuma shari'a a gare su liyasilu biha ila sa'adatihim fi dunya wal akhirah domin wannan wannan ta wannan hanyar litattafan su kai ya zuwa ga abin da zai tabbatar musu da arziki da jin daɗi a wannan rayuwa ta duniya da kuma lahira wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umur imani da littattafan Allah ya kunshi abubuwa guda hudu kamar yadda imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu imani da mala'iku ya kunshi abubuwa guda hudu haka ma imani da safan Allah ya kunshi abubuwa guda hudu al-awwal na farko al al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa imani da cewa saukar waɗannan littattafai daga wajen Allah ne da gaske wato saukar da su aka yi daga wajen Allah da gaske ba kawai annabawa ne suka tashi suka riya suka kirkiro suka ce bari su ba mutane ba kuma wani ne ya zo ya gaya musu ba ba kirkirowa suka yi ba ba gaya musu aka yi ba an Allah ne ya saukar da su shi yasa kaga Allah yake ba dangane da ya ce wa mata nazarar bihi shayatin ba shaidanu ne suka saukar da shi ba kamar yadda za zaka ga boka za a ga ya zo yayi shiru sannan ya zo ya kawo waɗansu maganganu wanda ba wanda zai gane wai an gaya masa kenan to sannan kuma sai ya fassara ga abinda aljan ya ce to alkur'ani shi ba haka ba alkur'ani ba haka bane ba saukar shaydanu bane ba saukarwar shaydanu bane Wa wama yanbaghi lahum ma yastati'un baya cancanta ga shaydanu ba kuma za su iya ba sannan Allah ta'ala ya ce dama kafin ma ya faɗi wannan sai ya ce wa innahu latanzilu rabbil alamin shi alkur'ani saukarwar ubangijin talike ne nazala bihi ruhul amin ruhi amintacce shine mala'ika jibril shi ya saukar da shi ala qalbika akan zuciyarka in zakuna min al-mundirin dan ka zamanto cikin masu gargadi to haka duk sauran tafan suke Allah ne yake saukar da su ga annabawa a tabbas haka yake da gaske ba kuma kawai su ne annabawa ne suka kirkire su ba ga sabanin a wani daga cikin kafirai wai ya ga mutane suna ta tafiya masallaci ranar juma'a sai zauna yana ta dariya wato an rudu wa'annan mutane yana ganin wai addinin ga baki ɗaya wato shirya shi aka yi aka sa mutane suke wannan abin ba sauka ne daga Allah ba الثاني نبي الإيمان بما bima اسمه ha minha, da su da waɗanda muka san sunansu daga cikin littattafan imani da duk wanda Allah ya ambaci cewa akwai littafi mai suna kaza to mu yadda da wannan littafin cewa yana daga cikin littattafan Allah allati kal kama alqur'ani allazi nazala ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya sauka akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kira shi alqur'an an kirashi shi alfurqan an kira shi azzikr an kira shi almuhaimin an kira shi arruh ga sunan dai sunayen alkur'ani kamar yadda a cikin littafin ulumul qur'an ake kawo sunaye ne da yawa duk kuma akwai a shahidi a cikin alkur'ani nasu wattaura da kuma attaura wato attaura allati unzilat ala musa wadda aka saukar da ita ga annabi musa haka sunanta yake suna ne na ibriya duk da yake waɗansu malamai sun yi ƙoƙari su nuna cewa an yi ishtiƙaƙinta daga arabiya ne daga abu wanda yake wato mai haske amma suna ne ita a taura suna ne wanda yake na ibriya da yaren bani isra'il yake saboda haka larabtar da shi aka yi aka ce mata taura amma su suna ce mata tora in aka fassara da turanci a haka take kuma a yaren ibriya a taura wal injil da injil allati alladhi unzila ala wanda aka saukar da shi ga annabi isa shi ma kaga Allah ya faɗa wa atainahu al injil fihi hudan wa nur wa atainahu al injil Allah ya ce ya ba mu annabi mu wa qafaina ala atharihim bi isa bi isa ibn maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at tawrat wa atainahu al injil fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at wa hudan kaga Allah ya ce wa atainahu injil muka ba mu annabi Isa al-injil to shine littafin da aka ba mu annabi Isa al-injil ana nufin a a a shine wato littafin sako domin al-anajil a yaren ibriya shine sako da ake bayarwa to littafin sakon Allah ga annabi Isa kenan shine to wannan ma mai imani da shi wazzabur zabur da kuma az-zabur shi ma wannan azabur ba surayi na larabci ba surayi na ibriya asalinsa ne littafin da ake karanta shi a cikin waka da ake waƙe saboda annabi dawud ya kasance yana tilawar littafin kuma a cikin tilawar saboda yana da daɗin murya saboda haka sai zamanto kamar waka ne Shi ne suke cewa da turanci zalms ko ko ba haka ake ko pronunciation daidai ne ko <laughs> p s a l m s eh zalms eh shi ne zabur din eh, an aka fassara da turanci amma asalinta asalinta ibriya ce shine littafin da aka ba mu annabi Dawud kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa atina Dawud da zabura mun ba mu annabi Dawud zabur wa amma ma lam na'lam ismahu fa nu'minu bihi ijmala wanda ba mu san sunansa ba kuwa sai mu imani da shi a dunkule kamar mala'iku me yadda akwai mala'iku daban-daban amma daga ciki wanda Allah ya ambata mana sunayen su mun yadda da su Jibril da Mika'il da Malakul Maut da sauransu to haka zalika littafan Allah littafan Allah waɗanda Allah ya ambata mana sunansu su ne wannan alƙur'ani at-taura al-injil az da suhufu ibrahim suhufu ibrahim waɗannan su ne ambatansu ya zo to amma ba su ne kaɗai littafan Allah ba sauran littafan Allah da ya saukar da Allah ya saukar ga annabawa shine kaɗai san iyakarsu to ni imani da duk wani littafi da Allah ya saukar ko mun san sunansa ko ba mu san sunansa ba athalithu na uku tasdiqu ma sahha min akhbariha gaskata abin da ya inganta na wato labarukan da ke cikin wa'annan littattafai ka akhbari alquran kamar yadda labarukan da ke cikin alqur'ani suke wa akhbari ma wa akhbari ma lam wato kamar mutum ya gaskata duk labarin da ke cikin alqur'ani kamar kissa annabi yusuf kamar kissa ashabul kafi kamar kissa annabi musa da fir'auna mutum ya gaskata duk wannan kissoshi wa وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من al-kutub da kuma da kuma abin abinda ba a canza su ba ba a karkatar da su ba daga cikin littafan da suka gabata saboda alkur'ani ya ba mu labari cewa littafan da suka gabata an cancanza su an baddala su wa inna fariqan min ahli kitabi wa inna minhum وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون akwai daga akwai jama'a daga cikin su ahlul kitab wanda suke karkata harshen su wajen karatun littafi don ku tsammaci ce cewa yana daga cikin littafi alhali baya daga cikin littafi sun karkata ma'ana wannan shine at-tahrif akwai kuma ma at-tabdil wanda baki ɗaya ayar a canza ta ga baki ɗaya a kawo wata kamar yadda suka yi yayin da aka ce a yi rajimu sai suka canza maimakon rajimu sai suka ce a yi tahniya wanda duk yi zina maimakon a jefe shi sai su ce a mayar da fuskarsa ta zamanto baka kirin a ɗauke shi a cikin mangala ana jifansa da kashin jaki suka ce wannan za a yi domin sun ga zinar ta yi yawa mm, a cikin suna jefa manyansu masu hannu da shuni a yaji sai aka ce to maganin abin maimakon ku kashe kanku gaba a canza wannan sai aka canza dokar Allah to wannan shine tabdil tahrif kuwa shine ga yanda ya faɗa sai a karkata harshe kamar kaga yanda suke yin tahrif tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka za su ce masa assalamu alaikum sai ce assalamu alaikum sai ka ji kamar an ce assalamu alaikum ne nan ku ce suka yi assalamu alaikum wato mutuwa ta tabbata a gare ka to haka suke ma littafin Allah ma sai su karkata harshen su su cinye wani harafi don su canza ma'ana kaga kamar inda suka suka yi ne a wajen a cikin injil din a Yohana suka ce daga farko akwai kalma kalmar nan tana tare da Allah kuma kalmar nan ta Allah ce wannan shine asalin magana daga farko akwai kalma kalmar nan tana wajen Allah kuma kalmar Allah ce sai suka ce daga farko akwai kalma kuma kalman nan tana wajen Allah kuma kalman nan Allah ce maimakon su ce kalmar ta Allah ce sai suka ce kalmar Allah ce to wani shi yana daga cikin taharifi to a gaskata abin da bai zamanto an yi taharifi a cikinsa ba wani ya ɗaya daga cikin shika-shikan imani da su cewa duk abin da ke cikin su ta fannan wanda yake ba a canza shi ba ba a musanya shi ba to mu imani da shi ta yaya za mu san ba a canza shi ba ba a musanya shi ba ta yaya za mu san ba a sanya shi ba ba a canza shi ba ba a musanya shi ba hanyar da za mu sani shine idan mun bijirar da shi ga alkur'ani da sunna idan ya dace da abin da ke cikin alkur'ani sai mu karba in bai dace da abin da ke cikin in bai dace da abin da ke cikin alkur'ani ba mun san tabbas wanda aka canza ne idan kuma babu muwafaqa babu mukhalafa sai mu shiru mu ce Allahu a'lam shine kamar yadda ya zo a kan abin da malamanmu suka ce labarukan da ke cikin da ke cikin littafin ahalin littaf kashi uku ne akwai wanda muka san gaskiyarsa saboda ya dace da abin da ke cikin littafin shi ne imani da shi akwai wanda muka san ƙaryarsa saboda ya saba abin da ke cikin littafin wannan ba za mu yi imani da shi ba akwai wanda ba mu san gaskiyarsa ba ko ƙaryarsa to wannan sai mu shiru mu ce Allahu a'ala Allah ne ya san gaskiya Allah ne ya sani amma Allah ya mana amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana izini ba iya ba da labari cewa a cikin Isra'iliyat an ce kaza an ce kaza tunda babu wani abu wanda yake ya saba shari'a to za a iya hikayarsa ba tare da jazma akan gaskiyarsa saboda ba mu da mizani da zamu tabbas akan gaskiyarsa wanda muke da mizani da muke tabbas a gaskiyarsa shine wannan wanda ya samu asali daga cikin alkitabu wasu sunna saboda shi alqur'ani shine almuhaimin mai gaskatawa mai tabbatarwa ga abin da ke cikin wayancan littattafai din yanzu kaga kamar da yawa daga cikin labarukan isra'iliyat da yawa daga cikin labarukan isra'iliyat Ta ga suna daga cikin ta wannan ƙabi'in ɗin waɗanda suke ba za mu san waɗanda yake akwai wanda kat'an mun san ƙaryarsa kamar cewa annaba kamar eh, a ɓata sifofin annabawa tuhumar annabawa da zina kamar yadda suka tuhumci annabi annabi dawud kamar yadda suka tuhumci annabi kamar yadda suka suka tuhumci annabi nuhu cewa ya sha giya ya kwanta har yana tambili har wanda bikin ya'yansa ya ga al'aurarsa wai shi da wanda ya ga al'aurar tasa shine ya zamanto ganin saboda sharrin da ke cikin ganin al'aurarsa sai ya zamanto baki da haka duk zuriyarsa suka zamanto bakaki wai mu bakaki shine kakanmu kaji makaranta wala ta taziru waziratun wizra ukura wannan mun san ƙaryarsa saboda annabawa ba su mai ne. ba sa yin zunubin na jariha kamar yadda mu gani Ba ga wannan ƙasa mun san ƙaryarsa akwai wanda yake kuma katsa mun san gaskiyarsa kamar kan cewa an yi ashabul kafi kaga sun kawo sun yadda da akwai ashabul kafi amma adadin su nawa ne wannan su kansu sun yi sabani shi yasa alqur'ani ma ya mana ishara sai yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum hayy zuwa karshen aya الرابع نهدو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها yin aiki da hukunce-hukuncen da ba a shafe ba a cikin wa'annan lissafai da suka gabata wannan ɗaya daga cikin ra'ayin waɗansu malamai ne shine abin da ake ce mashar umar man abin da ke cikin wa'ancan suka din idan aka yi mana hikayar su in dai ba a shafe hukuncin ba sai mu aiki da shi kamar abin da ke ciki na wato a kyawawan ɗabi'u kamar waɗannan dokoki guda goma da ke cikin attaura da ten commandments the eh, ten commandments haka duk abin da ke cikin su muhkama ne ba a shafa ko ɗaya daga cikin su ba aiki da su aiki da alkur'ani ne don duk suna cikin alkur'ani amma abin da aka riga aka shafa hukuncin su to ba za mu yi aiki da shi ba kamar gina kamar waɗansu suna kafa hujja kamar misalin da yawanci akan kawo shine gina masallaci akan akan kabarin bayan Allah salihai waɗansu suna kafa hujja cewa ai Allah ya ce a qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida akan ashabul kaf waɗanda suka yi rinjaye sai suka ce za mu gina masallaci a akan kabarinsu suka ce to ga hujjar ya ku masu gina masallaci a kan masu gina ka masallaci akan kaburburan shehin ne sai su ce ga hujjar to sun manta da wannan ka'idar, shari'ar abin da ke cikin littafin magabata tunda wannan dai Allah ne mana hikaya cewa abin da yake suke kai kenan to wannan matsawar ba a shafe shi ba wannan hukuncin ku an shafe shi sannan ma aslan ai ba ma ishara bane ga cewa wannan abin yana cikin littafansu Allah yana hikayar alladhina ghalabu ala amrihim wanda suka yi rinjaye akan al'amarin su so ai wanda suka yi rinjaye akan al'amarin su din annabawa ne ko kuma masu mulki ne hmm? wannan shine zahiri masu mulki ba annabawan Allah bane tunda a lokacin babu annabawa tunda abinda yake abinda abinda abinda hikayar su kansu isra'iliya ta tabbatar ashabul kafi mabiyan annabi isa ne suna cikin ahlul fatra tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin babu wani annabi saboda ka tabbas ba annabi bane a lokacin wanda suka rinjaye akan al'amarin su kaga shi yasa alqur'ani yake da shine muntahar gaskiya akwai dukka a cikin duk abin da zai zo a cikin alqur'ani saboda ka kaga ba aslama babu hujja to ballantana kuma ma shari'an mu ta zo da shafa wannan hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mutuwarsa da kwana biyar kamar yadda ya zo a cikin hadisin jundub ibn abdullahi al-bajali yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a gina masallaci akan makabarta kuma ya ce fushin Allah ya tsananta akan mutanen da suka maida kaburburan annabawansu da salihansu ya zamanto masallaci warrida wat taslimu bihi da kuma yadda da sallamawa ga hukuncin da ke cikin waɗannan littattafai sawa'un fahimna hikmatahu ko mun fahimci hikimar aw lam nafhamha ko ba fahimci hikimar ba wa jami'ul kutubis sabiqa dukkan littafan nan magabata mansukhatun an shafi hukuncin su bil qur'anil azim da alqur'ani mai girma qala allah ta'ala allah ta'ala yace wa anzalna ilayka kitab mun saukar da littafi ilayka zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya shine alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi mai gaskatawa ga abin da ya gabace shi minal kitabi na daga wato jinsin littattafai na dukkan littattafan da suka gabata alkur'ani na gaskatawa da su wa muhaiminan alaihi da kuma mai hukunci a kansa ai hakiman alaihi mai hukunci a kai alkur'ani shine alkali akan littattafan idan alkur'ani ya tabbatar da cewa wannan yana daga cikin littafin Allah sai a tabbatar da shi in alkur'ani ya ce baya daga cikin littafin Allah ko abin da ke cikinsa baya daga cikin hukuncin Allah sai a shafe shi shine ma'anar wannan aya cewa alƙur'ani shine mai hukunci akan tafan da sai gabata kuma wannan shine dace da hikimar Allah jalla wa'ala. da at-taura ta zo sai ya zama tobin Allah sai an ba a taura da injila ta zo duk wanda ya rike a taura ya ki bin injila rike a taura za ta amfani shi dan bai ba a taura ba tunda a taura ta ce idan annabi Isa ya zo ya bi shi haka zalika da injila ta zo duk wanda ya rike injila ya ki bin alƙur'ani sa ga linjila zai amfani shi domin inda ya bi linjila zai bi alkur'ani tunda injila ta yi umarni da bin alkur'ani saboda haka wannan shine hikima cewa littafin da zai zo daga baya shine mai shafewa ga wanda yake yarga ya gabace shi to haka dan haka alkur'ani da yake shine na karshe sai ya zamanto mai shafewa mai hukunci ga dukkan tafan da suka gabata wa ala hada a bisa wannan fala yajuzu al-amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubi sabiqa baya halatta a yi aiki da wani hukunci daga cikin hukunce-hukuncen littattafan da suka gabata illa ma sahha ha sai na farko tuna wanda ya inganta sai ya inganta cewa yana cikin wannan littafin baya daga cikin wanda ake masa tarihi wa aqarrahu alquran kuma alquran ya tabbatar da shi saboda ka sai ya cika waɗannan sharuɗai sannan za a iya aiki da hukuncin to in ku alqurani ya tabbatar da shi aiki da alqurani ai ya wadatar ga aiki da waɗanda. kamar littafan sun ce ai gaskiya alkur'ani ya tabbatar da cewa haka ne shi ma alkur'ani ce ai gaskiya saboda haka in ka ce in kai gaskiya yi aiki da alkur'ani ne kuma yi aiki da wayannan littattafan aiki da alkur'ani kuma ya wadatar maka da aiki da waɗannan littattafan to mun ji abubuwa guda hudu da waɗannan da imani da littattafan Allah ya kunsa wal imanu bil kutubi imani da littattafan Allah yuthmiru thamaratin jalila yana ba da fa'idodi masu girma minha al'ula fa'ida ta farko al'ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi sanin wato kulawar Allah da yake yi da bayansa. don yana daga cikin kulawar Allah da bayinsa ya sauka musu da littattafai wanda zai bayyana musu komai kamar yadda yahudawa wata ran suka ce ma suka ce ma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam asham allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a annabi ya koya muku komai hatta inda za ku tsuguna wannan ba abin a gode ma Allah bane cewa Allah ya kula da kai hatta yanda zaka yi tsuguno Allah ya nuna maka to wannan ya nuna wato cewar Allah yana kulawa da bayansa yanda ya zama to bai kyale su sakai ba sai da ya saukar musu da abin da zai sanya su akan hanya haithu anzala li kulli qaumin kitaban yahdihim bihi yayin Allah ya saukar ma kowaɗanne mutane littafi wanda zai ike shirye su da wannan littafin athani fa'ida ta biyu al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi shar'ihi ilimi da hikimar Allah a cikin shari'arsa haifu shar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum yanda Allah ya shar'anta ma kowanne mutane abin da ya dace da halinsu akwai hikima da ya zamanto Allah ya sanya at-taura ga bani Isra'ila yayin da kuma zamanin Annabi Isa ya zo sai ya turo musu da Injila a zamanin Annabi Dawud ya ba su zabura mutanen Annabi Ibrahim ya ba su littafi ba irin littafin da ya ba mu bani Isra'il ba saboda mutane suna shan bamban a cikin halin da suke ciki a cikin ɗabi'arsu da zamaninsu da wurin da suke kowanne mutane da irin abin da ya dace da su saboda haka Allah ta'ala sai ba ma sai ya zamanto littafin Allah suka suka yi tanawu'i suka zamanto daban waya daga cikin hikimar Allah yana daga cikin hikimar Allah to mutum ya san wannan cewa Allah gwani ne Allah gwani ne ka duba ma ka gani mana kowa yanzu a nan duniya a cikin kafirci ma yanda suke yi kaga akwai wanda suke yin tsarin a akwai wanda suke yin tsari irin na amerika a wajen siyasa waɗansu tsari irin na ingila waɗansu tsari irin na faransa waɗansu tsari irin na wannan ko inda mutane da irin yadda za su tsara rayuwarsu don haka allah ya yi mutane daban-daban to wannan hikima ce ta allah to da kamar a ce an ɗauki mutane sun zamanto ɗaya bai ɗaya a tarihi daga baki ɗaya ba zai nuna kan cewar wannan zai sa mutum ba zai ga hikimar allah a haka ba. to amma da allah ya yi wannan ya sanya wa mutane daban-daban ya sanya wa wato al'ummomi daban-daban littafi daban a zamani daban sai nuna kan cewa wannan yana daga cikin abin da yake yake nuni ga hikimar Allah jalla wa ala kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ga kowanne daga cikin ku ko al'ummomi mun sanya masa shari'a da tsari na addini ko waɗanne hmm? li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja to wannan yana daga cikin hikimar Allah al-thalitha hikima ta biyu da fa'ida ta uku Shukuru ni'matillahi fi zalika godiyar ni'imar Allah akan wannan mutum ya gode ma cewa ya gode ma Allah akan cewar Allah ya saukar da tafai ga bani Adam kuma Allah ya sa shi cikin waɗanda suke imani da tafai. domin wanda ya imani shine wanda zai amfana da wannan ni'ima da Allah jalla wa ala ya mahalittarsa ginshike na hudu al-imanu bir rusul imani da manzannin Allah ar-rusul jam'u rasul ar-rusul jam'i ne na ar-rasul manzo wato wanda yake aka aiko bi ma'ana mursal ay wanda aka aiko ay mab'uth bi iblaghi shay wanda aka aike shi da isar da wani abu shine ar rusul wanda aka aike shi da isar da wani abu iyakarsa kenan ya ce ga an aiko ni da kaza ya isar da wannan sakon to shi shine ar rusul to a imani da manzanni shine ginshike na uku daga cikin ginshiken imani a e, ne ginshike na hudu wal muradu huna abun nufi a nan da ar-rusul din manzanni man ohiya ilaihi min al wanda aka yi wahayi ya zuwa gare shi daga cikin mutane ba daga cikin mala'iku ba bi shar'in da shari'a wa umira bi tablighihi kuma aka umarce shi da ya isar da wannan shari'a abin da ya sa ya ce minal bashari daga cikin mutane don ya fitar da mala'iku tunda Allah ta'ala yana da manzanni a cikin mala'iku Allah ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku kuma daga cikin mutane to saboda haka in kai imani da mala'iku imani da manzanni daga cikinsu wannan ya tabbata to amma imani da manzanni a bisa eh, wato keɓantaccen hukunci na imani da manzanni ana nufin manzanni daga cikin mutane wanda Allah ya aiko su daga cikin mutane aka aiko su bi shari'in da shari'a wa umira bi tablighi kuma aka umarce shi da ya isar da shari'a wannan shine manzo annabi fa annabi shine wanda aka umarce shi wanda aka yi wahayi gare shi da bin shari'ar wani manzo wanda ta gabace shi kuma aka umarce shi da ya isar da wannan shi ba a ba shi shari'a sabuwa ba shi zai bi shari'a ne ta wani manzo wanda ya gabata amma shi ma umarce shi da ya isar sabanin wanda suke cewa wato annabi shine wanda aka yi masa wahayi da shari'a amma ba umarce shi da ya isar ba manzo ka an masa wahayi ya umarce shi da ya isar ba haka bane saboda wanda aka akwai wanda daga cikin annabawa waɗanda suke ba mursalai ba amma kuma sun isar da sako na Allah saboda haka wannan ta'arifin shine ta'arifi marzi kuma shine bambanci a ingantacce tsakanin annabi da manzo annabi an yi masa wahayi na shari'a an yi masa wahayi na shari'ar annabi an yi masa wahayi an sanya shi akan shari'ar annabi manzo da ya gabace shi kuma aka umarce shi da ya isar da saƙon Allah kan bin wannan shari'a wanda yake akai kuma wanda aka umarce shi da ya bita ta manzo wanda ya gabace shi shi ko manzo ne wanda aka bashi shari'a sabuwa ake masa wahayinta kuma aka umarce shi da ya isar da wannan shari'a wa rusul farko a cikin manzanni nuhun shine annabi nuhu alaihi salam wa akhiruhum na ƙarshen su Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace inna auhayna ilayka inna auhayna ilayka ku gyara a cikin littafin ku in yazo nan yace inna auhayna ilayka alkitab yawa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di mun yi wahayi ya zuwa gare ka ya rasulullah kamar yadda muka yi wahayi ga annabi nuhu da annabawa a bayansa Ta ga sai aka fara da ambaton annabi nuhu domin shine awwalur rusul shine manzo na farko ah, kamar yadda yazo kamar yadda zamu gani yazo a cikin sahih muslim wa fi sahih al-bukhari yazo a cikin sahih al-bukhari an anas ibn malik daga anas ibn malik radiyallahu anhu Allah ya dade shi fi hadithi shafa'a a cikin hadisin neman ceto da bayan Allah za su yi ranar alkiyama da annabawa kan Allah ya musu hukun ya zo kan Allah maɗaukakin sarki ya yi hisabi أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يا أنبتا يا أنبتا أن الناس شوى متاني يأتون إلى آدم زاس زوجا النبى آدم ليشفع لهم دومية مس شفاء فيعتذر سي اعتذاري sai ya nemi uzuri ya ce a'a ba zan iya ba ni ya faɗi uzurinsa waya ƙul sai ya ce awwal awwal rusulillahi awwal awwal rasulin ba'athahu Allah manzo na farko da Allah ya aiko kun ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa annabi a cikin wannan hadisi ya tabbatar mana cewa annabi nuhu shine manzo na farko da Allah ya aiko shi domin shine farkon wanda aka ba mu shari'a annabi adam shine annabi na farko kamar yadda ya zo a cikin hadisin abidar cewa annabi adam shine farkon annabawa to amma farkon manzanni shine annabi nuhu wa zakara tamamul hadisi an ambaci hadisin har karshen sa wa qala allah ta'ala fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah ta'ala ya faɗi dangane akan haƙƙin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum muhammadu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma ba uban wani ban ba uban ɗaya ne daga cikin mazajen ku ba shi ba uban mazaje bane kamar yadda muka ambata da wannan ayar ta gabata ba wani namiji wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mahaifinsa duk ƴaƴansa ƙananan yara ne manyan ƴaƴansa kuma mata ne ba uban mazaje bane uban ƴan mata ne da uban ƴan ƙananan yara walakin rasulullah sai dai manzon Allah ne wa khataman nabiyyin kuma cikamakin cikamakin cikamakin annabawa kaga wannan akwai fa'ida me yasa ba a ce wa khatimur wa khataman rusul ba ba a ce cikamakin manzanni ba don aka ce cikamakin manzanni kenan za a iya samun annabi wanda zai ce shi ma annabi ne kuma ya zo yana kan shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da aka kore annabawa an kore an ko min da aula a kore manzanni eh. tunda nafiyul a'ammu yastalzimu nafiyul akhas ولم ولم تخلو أمة من رسول باب wata al'umma da ta zawanto ba ta da manzo ya yab'athuhu Allah ta'ala bi shari'a wanda Allah yake aiko shi da shari'a mustaqilla wato shari'a ta daban shari'a ta daban ila qaumihi ya zuwa ga mutanansa duk wata al'umma aw nabiyyun ko kuma annabi aw nabiyyin ko annabi yuha ilaihi bi shari'ati man qablahu li yujaddidaha da ake masa wahayi da shari'ar wanda ya gabace shi dan ya mata tajdidi babu wata al'umma face tana da wannan قال الله تعالى الله تعالى يتي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من أي دا منزو أتكن دكا الأمة أتكن قوة الأمة da cewa ku bauta ma Allah ku nisanci ɗagutu at-tagut shine mai wanda ake bauta ma kuma bayan ba Allah ba duk wanda duk wanda ake bauta ma ba ba Allah ba kuma ya yarda da wannan bauta shine at-tagut kamar shaydan amma kaga wanda ake bauta ma ba Allah ba amma bai yadda da ibadar ba to nan ba za a kira shi tsagut ba Kuma annabi isa ana bauta masa ba Allah ba amma bai yadda da bautar ba amma kaga kamar boka kamar mai zuwa ya cewa mutane shine zai musu shari'a kuma su yadda su bi shi a kamar shaidan kamar mai mulki wanda zai rusa zai ce ba abin zai watsar da shari'a Allah ya kawo wata shari'a ce ita za a yi to wannan duk tsagut ne domin ya yadda ya yadda tarayya a cikin sifa ta uluhiyyan Allah shine at-tagut A shahid a wannan ayar shine Allah ya tayar da manzo a cikin kowace al'umma babu wata al'umma face Allah ya tayar da su da sakon tauhidi ya tayar da manzo da manzo a cikin su da sakon tauhidi wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya wuce a cikinta babu wata al'umma face akwai mai gargadi an nadhir wannan kaga ya hada ko dai ya zamanto annabi wanda yake tajdidin shari'a da ta gabace shi ko kuma ya zamanto manzo wanda ya zo da sabuwar shari'a domin duk su ne su suke da wannan sifa ta wato albishara wan nidara wa ta'ala Allah ta'ala ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha na nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu mun saukar da at-taura wanda a cikinta akwai shiriya da haske annabawa waɗanda suka miƙa wuya ga hukuncin Allah sun yi hukunci da attaura na hadu ga waɗanda suke suka zamanto yahudawa to kaga annabawa da yawa a cikin bani isra'il haka suka rinka zuwa suna hukunci da attaura wanda ke kaga shine ma'anar annabi ba manzanni ba bane tunda suna kan shari'ar annabi Musa war rusul to su ar-rusul manzanni basharun mutane ne ba mala'iku ba ne, ba aljanu ba ne. basharun mutane ne makhluquna halittar su akai laysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati shay ba su da wani abu daga cikin keɓantattun sifofin wato ubangiji ko na allanta sifar halitta da tasarrufi cikin halitta na sifar rububiya kenan ko sifar haƙƙin abauta musu ba su da wanda daga cikin wannan ba sa sanin gaibu sai abin da Allah ya sanar da su ba sa rayawa ba sa matarwa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa ɗaukakawa ba sa ƙasƙantarwa sifofin rububiya ke. wala min sifatin uluhiya ba sa neman abauta musu ba sa cewa ai musu sujada ba sa cewa a ai musu sallah annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ce masa masha Allahu wa shi'ta Allah ya so kuma kai ma ka so sai ce ataj'aluni lillahi nidda qul ma sha Allahu wahda zaka sanya ni na zaman turki ne ga Allah wato kai tarayya da ni a cikin uluhiyya nan da nan yayi nafayin wannan sifa ta kusu ta wato uluhiyya da aka danganta masu to don haka manzanni suke ba sa da'awa ba su da'awa ba kuma Allah ma bai tabbatar musu da wannan Allah bai tabbatar musu da wannan ba kuma ba su yi da'awar wannan ba shi yasa ranar alkiyama annabi isa zai bara'a daga mutanensa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid zai barrantar da kansa kan cewa abinda nace musu ku bauta ma Allah ubangiji na ko kuma ubangiji qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace annabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul rusul shine shugaban dukkan manzanni dukkan manzanni a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suke domin shi ya sa ma haga ya wuce gaba ya musu sallah a lailatul isra duk suka Allah ya tara masa su gabaki ɗaya a masjidil a baitul maqdis suka sallah a bayansa salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma shine da liwa'ul hamd annabi adam da duk wanda yake bayansa hatta ibrahim yana ƙarƙashin wannan tutar tasa wannan shi ke bayyanar da siyadarsa akan manzanni wa azamuhum jahan inda Allah kuma wanda ya bi dukkan annabawa alfarma da matsayi a wajen Allah Allah ya ce qul amliku li nafsi naf'an wala darra ce ne bana mallakar wani amfani ko cutarwa ga kaina illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so walau kuntu a'lamu ghaiba lastakthartu min al da na san gaibu da na kasance ina sanin gaibu da na yawaita a cikin ayyukan alkhairi wa ma masaniyar su kuma wata mummuna ba ta shafe ni ba in ana illa nadhirun wa bashirun qaumin yu'minun ni ban zamanto ba face mai gargadi mai kuma ba da bishara ga mutane masu imani kaga Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya mallakar cutarwa ko amfanarwa ga kansa daga cikin wannan ya kore masa sanin gaibu wanda yake yana da cikin hasa'isur rububiyya Allah shine kadai ya san gaibu yace da ya san gaibu da ya tara alkhairi duk inda ya san kan cewa akwai samun canji duk inda ya san kan cewa akwai rashin samu sai ya noki ba zai yi ba yanzu kai da idan Allah ya baka sanin gaibu ai ba ka iya komai ba ka san cewa da ka tashi nan wajen maki ka za'a yi ka san wannan kaga ba za ka yi ba saboda haka ba za ka iya komai ba a cikin a cikin rayuwa shi yasa shi kansa jahilci ma wani wata fa'ida ce daga Allah Allah ta'ala ya sifa kun ga wannan Allah ta'ala ya kore mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sifar rububiyya yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane wa qala ta'ala kuma Allah ta'ala yace qul inni la amliku lakum darran wala rashada ni bana bani da ikon cuta a gare ku wala rashada wala wato shiryarwa qul inni lan yujirani min Allah ahad kace babu mai tsirar da ni daga Allah walan ajida min dunihi multahada kuma bani da wata mafaka in ba shi ba kaga ya tabbatar da sifar bauta a gare shi watalhaquhum hasa'isul bashariya kuma annabawa abubuwa waɗanda suke sifa ce lazima da take banci yan adam tana samun su tana tabbata a gare su min marab kamar rashin lafiya sun yi rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rashin lafiya yana rashin lafiya rashin lafiyarsa tsananinta rashin lafiyar adadin mutane ne daga cikin al'ummarsa wal da mutuwa dukkaninsu haka sun mutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi manzo muhammad sallallahu alaihi bai kasance ba face manzo manzanni sun wuce gabaninsa sun zo su sun mutu wal hajatu ila at-ta'ami wash-sharab da bukatuwa zuwa ga ci da sha sa da bukatuwa zuwa ga ci da sha duk da yake bukatuwar su ga da sha ba lallai ta zamanto daidai take da bukatuwar mu ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni lastu ni hai'ata ba ginin jikina ba kamar naku bane amma yana buƙatar ci da sha din inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqin ina kwana ubangiji na ya ciyar da ni ya shayar da ni kaga dai akwai hajar ga ci da sha sai dai shi cinsa da shansa ba lallai ya zamanto daidai da irin cinmu da shanmu mu. saboda ka zai iya kwana Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi ba tare da mun ga ya ba amma yana da wannan bukatar ta ci da sha din tana nan ta sace salawatu alaihi wasalamu alai, domin shi mutum ne wa ghairi dalika da wani wannan daga cikin sifofi qala Allah ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya faɗa dangane da annabi Ibrahim fi wasfihi li rabbihi ta'ala yayin da annabi Ibrahim yake sifanta ubangijinsa Allah ta'ala yace wallazi huwa yut'imuni wa yasqin kuma Allah shine wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin in ne rashin lafiya shine yake warkar da ni wallazi yumituni thumma yuhyin wanda yake ɗaukar raina yake kashe ni sannan kuma ya rayar da ni sannan kuma shi zai rayar da ni to kun ya tabbatar masa da kan ya tabbatar ma da kansa ci da sha da rashin lafiya da samun waraka da rayuwa da mutuwa wa qala an sallallahu alaihi wasallam innama ana basharun mithlukum an sa kamatan sauna fa idza nasitu fadhakkiruni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ban kasance ba face mutum tamkar ku an sa kama tan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idan nasitu fa ni in na manta ku tuna ni ku tuna mu ku tuna sadda ni a wajen sallah a wajen sallah ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sahau yace inna ma ni mutum ne ina mantawa kamar yadda kuke mantawa na'am a ah, ai za ku sani biyu sai ka sani biyu za ka sani biyu eto eh, na tsaya na jira ka aha to shi kenan to Ah, <coughs> sannan ma eh, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ya tabbatar ma da kansa sifar al wato bashariya ta mantuwa ina mantawa kamar inda kuke mantawa ina mantawa ku kuna sadda ni kuma kun ga Allah madaukakin sarki yake faɗar abin da mushrikai suke faɗa wa qalu ma hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq Unzila, أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها wanda kafirai suka ce me me ya samu wannan manzo ya akulu ta'am yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya a cikin kasuwanni har ya je ya tsayayya me yasa ba a saukar masa da mala'ika ba ya rinka tafiya tare da shi ko kuma a sanya a masa wato a kawo masa taska ta kuɗi baya buƙatar ya je kasuwa ya kasuwanci har da zai samu kuɗi kawai ya samu kawai sai dai ya ɗauka ya dumbuza a aikin Allah me yasa ba a haka ba Allah ya ce unzur kaifa darabu kan amsa dubin da suke buga maka misali fa suka bace wato yana daga cikin bata wannan ka kasa gane sifar manzo shi yasa sai Allah ya ce wa ma arsalna qablaka minal na illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun Allah ya ce ba mu saukar da <clears throat> ba mu aiko da waɗansu ba kafin kai face manzanni daga cikin manzanni face suna cin abinci kuma suna shiga cikin kasuwa suna tafiya a cikin kasuwanni su kasuwanci muka sanya sashen ku su zaman tofi tuna da sashi domin mu gani za ku yi haƙuri a irin wannan ɗin shine wato hijabi da Allah maɗaukakin sarki ya yi domin sai masu hankali ne za su fahimta waɗansu su wannan sifar ta bashariya sai ta zamanto musu ita ce shamaki tsakaninsu da ganin sifar annabci tare da annabawa domin bashariyar sifar cewa su mutane ne ya kamata idan suka ga a cikin sifar mutane ɗin tare da cewa mutane ne amma sun zo da sifa wanda suke duk wani mutum yana takama yana fata a cinya da wannan sifar kamar dai gaskiya ba a taɓa ganin mai gaskiya ba irin annabawa a zamaninsu ba a taɓa ganin mai cika alkawari ba irin annabawa a zamaninsu shi yasa kaga hirakul da yake tambayar akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowane aka ga ya tambaya a kan sifa aka ce to wai kafin shi a kun taba gwada cewa ya yi karya. ka ce ba mu taba san masa da karya ba bal ce masa ma muke al'amin ce yaya yake dangane da alƙawari yace muna nan yake cewa mun san shi da cika alƙawari amma yanzu ma akwai alƙawari tsakaninmu mu dai muna cikawa mu sani ba ko shi zai cika shi ne ɗan abin da suka jefa a nan kowanne sai ya tambaye su na tambaye ku don game da gaskiyarsa kuka ce mun shi mai gaskiya ne ta ce, to haka manzanni suke na tambaye ku don game da cika alkawari kuka ce yana cika alkawari to haka manzanni suke na tambaye ku don game da mabiyansa talakawa ne ko masu kuɗi ne kuka ce talakawa ne to ce su ne dama mabiyan annabawa na tambaye ku dangame da yaƙi tsakaninku yaya kuke suka ce eh to muna yaƙi wata ran mu ci wata ran mun samu wani lokaci mu samu nasara wani lokaci mu samu nasara yace haka nan annabawa suke a rinka samun wato takun saƙa wajen samun nasara amma ƙarshen al'amari su ne a sama Na su kaga wanda suka san shi Herakl da ya san tarihin annaba saboda haka kada sifar bashariya ta zamanto ita ce za ta zamanto hijabi ga mutum akan sifar annabawa وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم الله يا سفن تأنباوا دبوتا غريش أما في جرم مقام دسكسام وفي سياق الثناء عليهم أتكنكم واتجير وانا يبوء أغريش فقال تعالى في نوح صلى الله عليه وسلم دنجم إذا النبي نوح الله تعالى يتي إنه كان عبدا شكورا يا كسن شباوا نيون يوم قد يا الله kaga وانا شيني يهود الله يمسا ya masa mai yawan godiya ga Allah wa qala fi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira tarin alkhairin Allah ya yawaita wanda ya saukar da ya sassaukar da alfurqan shine ɗaya daga cikin sunayen alqur'ani ala abdihi kan bawansa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ma a faɗi sunansa ba a ambace shi da wannan sifar ta ishe shi li yakuna lil alamin nadhira domin ya zamanto mai gargadi ga talikai kuma jibi lokacin abin da ake da shi wanda ba a taɓe ma wani daga cikin bayan Allah ba shine Isra'il shi ma sai aka sifanta shi da wannan sifar. subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan ubangijin da ya tafi dare da bawansa a cikin dare sai ga a makami wanda ya fi komai girma sai Allah ya sifantar da shi da sifar bauta gare shi kuma shine alfaharin su salawatullahi wa salamuhu alaihi wa qala fi ibrahim wa ishaq wa yaqub Allah ta'ala ya ce dangane da annabi ibrahim da annabi ishaq da yaqub sallallahu alaihim wa sallam Allah ya masu salatin Allah da sallama ta ta tabbata a gare su yace wadhkur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ulil aidi wal absar ka tuna ka ambaci bayinmu ka ambaci bayinmu Ibrahim da Ishaq da Yaqub ulil aidi ma'abuta karfi wajen ibada wal absar ma'abuta basira wajen ganin gaskiya inna akhlasnahum bi khalisatin dhikrar dar mu mun keɓance su da wata keɓantacciyar keɓantattar sifa dhikrar dar tuna gida mutuwa tuna gida na lahira kenan wa innahum indana la minal mustafain al akhyar kuma lallai su a wajen musa daga cikin zababbu kuma wato zababbun bayi wa qala fi isa ibn maryam ya faɗa dangane da annabi isa dan maryam sallallahu alaihi wasallam in huwa illa abdun an amna alayhi waje Allahu mathalan li bani Isra'il shi bai zamanto to face bawa da muka yi ni'ima a gare shi ko muka sanya shi zamanto misali ga bani Isra'il aya ga bani Isra'il to kun ga annabawa a sifar da suka samu wato keɓantaccen matsayi wajen Allah da Allah yake bayyana girman matsayinsu sai su banta da sifar bauta wanda ya nuna kan cewa wannan shine alfaharinsu kan cewa su bayi ne na Allah bautar Allah ku tana kore ma mutum sifa irin sifar Allah to sai ɗaya wanda malam bai ambata ba kuma shine ba masu sifar mala'iku ba ne, ya kore musu sifar allahnta to kuma ba su da sifar mala'iku yaya aya take a cikin surati isra وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى illa an قالوا أبعث الله basharan rasula قل لو kana fil الأرض mala'ikatun يمشون mutma'innina لنزلنا عليهم من السماء malakan rasul mutane suka ce a wato ba abin da ya hana su yin imani face sun ce Allah ya aiko da manzanni suka zamanto mutane to me suke so wato manzanni su zamanto mala'iku kenan to Allah ya ce ai da mala'iku ne da a bayan ƙasa mala'iku ne suke tafiya a bayan ƙasa wannan ƙasar ta mala'iku ce to da Allah ya ce sai mu aiko musu daga sama mala'ika wanda zai zama to a wato ya zama to shine manzo laba'athna alaihim qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da sai mu saukan musu da mala'ika ya zama to manzo a gare su to amma Allah bai saukan musu haka me hikimar rashin yin haka saboda idan da mutane ne a bayan ƙasa aka aiko musu da mala'ika sai mutane duk abin da manzo ya yi sai su ce a'a wannan sai mala'ika wane mutum Allah ka turo mana mala'ika ai ba wanda zai iya yin wannan sai mala'ika wane mutum to shi sai Allah ya ce to da mala'iku ne a bayan ƙasa sai a aiko musu manzo irin su shi ma ya zama mala'ika dan kada su samu hujja a wajen Allah su ce a'a Allah ai ɗabi'anmu mu daban halin mu daban saboda haka babu sifar mala'iku tare da annabawa babu sifar mala'iku tare da annabawa sifar su sifar su ta mutane ce ke sa hatta ibada su sai su ibada irin wadda mutane za su wani annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi sallah yana so ya tsawaita sallah don ba abin da yake jin daɗi a rayuwarsa irin sallah sai ya ji yaro na kuka uwarsa na goye da shi ta zo sallah asuba ce sallar asuba ce ta yi jina yaro na kuka sai karanta ina inna na kalkafa zai ruku saboda kula da cewa mu bashar ne mutane ne duk da yake shi yana da sifar da zai iya yin sallar mai tsawon gaske to amma sai ya ɗauki mutane akan ɗaƙasu akan cewa akan sifar ta mutuntaka kuma zai iya yin aiki na ibada mai yawa amma idan mutane suka zo suka ɗauki aiki na ibada wanda ya fita daga sifar bashariya sai ransa ya ɓaci kamar wanda ya zo ce zai makansa daddaka ya zama to ba da bukatar mata mata da wanda ya ce shi ba zai taba shiga inuwa ba kullum cikin rana yake da wanda ya ce shi kuma ba zai taba bacci ba da wanda ya ce shi ba zai taba shan ruwa ba azumi kullum zai shiga sai ransa ya ɓaci salawatullahi wa salamu alaihi ya ce na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah amma ina ci ina yin azumi na karya ina yin sallah da daddare ne bacci kuma ina auren mata duk wanda yake neman wani abu ba sunna ta ba to baya tare baya daga gare ni to duk a cikin wannan akwai hikima to abin wannan ya kunshi sifa ta annabawa wal imanu bir rusul yatadamman arba'ata umur imani da manzannin Allah ya kunshi abubuwa guda hudu al awwal na farko al imanu bi anna risalatahum haqqun min Allah ta'ala imani da cewa sakon su aiken da Allah ya musu gaskiya ne daga Allah ta'ala faman kafara bi risalati wahidin minhum faqad kafara bil jami' wanda ya kafirta da sakon ɗaya daga cikin su ya kafirta dukkan gabaki ɗayan su duk imaninka da ɗaya daga cikin annabawa in ka kafinta da ɗaya daga cikinsu to ka kafinta da dukkan sauran kamar yanzu ka ga waɗanda suke cewa suna addini kamar yahudawa suna cewa suna addini amma su a wajensu annabi dawud kawai sarki ne ba annabi ba saboda haka ma suke faɗan abubuwa da ba su dace ba game da shi to wannan ya kafirta haka zalika da mutum musulmi duk imaninsa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda saninsa ga in ya je kuma ya karanta harkar tarihin kirista da bible da sauransu sai har ya ce iliminsa ya kai shi saboda ganin abin da ke ciki na ƙarerraki da aka yi da shirka da ke cikin addinin su sai ma har ma ya kai ya zuwa ga annabi isa din ya kafurta da annabi isa to wannan imanin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai amfani shi ya kafurta shi za ga mu musulmi ba ma taba annabawa ba ma taɓa annaba ba ma taɓa wanda daga cikin annabawa don mun san duk wanda ya karta ɗaya daga cikin annabi shi kenan imaninka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai amfane ka ba kama ƙala ta'ala kama yadda allah ta'ala ya ce kadzabat qaumu nuhin al mursalin mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni me yasa aka ce eh, sun karyata manzanni bayan annabi nuhu shine manzo na farko shine awwalur rusul aiko kuma shi suka karyata amma sai aka ce sun karyata manzanni saboda sun karyata ɗaya kaga babu manzanni a zamaninsu tunda annabi nuhu shine manzo na farko babu wani manzo wanda ya gabaci annabi nuhu ballantana a ce sun karyata shi tare da annabi nuhu annabi nuhu kawai suka karyata amma sai Allah ya ce sun karyata manzanni saboda wanda ya karyata manzo ɗaya ya karyata su gabaki ɗaya faja'alahumullahu mukaththibina li jami'ir rusul Allah ta'ala ya sanya su sun karyata dukkan manzanni ma annahu lam yakun rasulun ghayra ma annahu lam yakun rasulun ghayrahu tare da cewa babu wani manzo sai shi hina kadzabuhu yayin da suka karyata shi wa ala hadha akan wannan fan nasara alladhina kadzabu muhammadan sallallahu alaihi wasallam nasara waɗanda suka karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam walam yattabi'uhu bas kuma bi shi ba hum mukaddibuna lil masih ibn maryam masu karyata annabi isa ne sun karyata da annabi isa ghayra muttabi'ina lahu aidan kuma ba masu bin annabi isa bane la siyama wa annahu qad basharahum bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam musamman ma ya riga musu albishir da zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da su suka nuna wala ma'ana li bisharatihim li bisharatihim bihi illa annahu rasulun ilaihi babu ma'ana ga bisharar da annabi isa ya yi musu cewa illa face cewa shi manzo ne ya zuwa gare su yunqidhuhumullahu bihi min ad-dalala Allah zai tsartar da su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bata wa yahdihim ila siratin mustaqim ya shirye su zuwa ga tafarki madaidaici saboda haka na farko daga cikin al'amarin imani da manzanni imani da dukkanin su gabaki daya asani na biyu al bi man alimna ismahu minhum bismihi imani da wanda muka san sunansa daga cikin su da sunansa mu ambace shi da sunansa mithlu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama annabi muhammad wa ibrahim wa musa wa isa wa nuhun alaihi wassalatu wassalam duk wanda ambaton su ya zo a cikin alqur'ani wa haula Hamsa waɗannan guda biyar da muka ambata Muhammad da Ibrahim da Musa da Isa da Nuhu alaihi wassalatu wassalam hum ulul azmi min ar-rusul su ne ma'abuta azama daga cikin manzani? ma'ana wato masu ƙarfi wajen bin gaskiya wajen isar da saƙon Allah wajen tabbatar da abin da aka ba su su tabbatar da shi domin annabawa ma Allah ya fifita su to ulul azmi su ne duk suka fi su in kana so ka ga azama ta manzanni sai ka da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da tarihin annabi Musa da tarihin annabi Isa ka duba ka ga annabi ka duba ka ga annabi Musa matarsa ya bari ya zo ne ya neman mata itacen jin dumi ko ya ji labarin hanya amma nan da nan aka tura shi ya tafi wajen Fir'auna ya watsar da duk abin da yake da matarsa da sabon ciki da sabon haihuwa da sauransu ya watsar da wannan ya tafi wajen al'amarin Allah azama irin ta annabawa kenan to haka za ka ga a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sako sulke zai tafi yakin Uhud mutane suka ce kun ga fa kamar fa ba da san ransa zai fita ba yana fitowa sai suka ce a ya rasulullah mu zauna din a kare Madina yace ai ina ai ba zai yi ba annabin Allah bayan ya sanya kayan yakin sa ya koma har sai Allah ya hukunci tsakanin shi da makiyan Allah in yi azama to babu wanda yake iya tsayawa ga azaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ambace su ulul azmi wa qad dhakarahumullahu ta'ala fi mawdi'ain min alquran Allah ya ambace su a wurare guda biyu a cikin alqurani fi suratul ahzab a cikin suratul ahzab fi qawlihi a cikin faɗin Allah ta'ala wa yadda akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa bin maryam ka ambata yayin da muka muka dauki alƙawari muka dauki alƙawarin alƙawari daga annabawa kuma muka dauki alƙawari daga gare ka da annabi Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa bin Maryam kaga suna daga cikin annabawa din da aka ɗauki alkawari amma sai aka sake maimaita su saboda keɓantaccen matsayi nasu wa fi surati shura kuma a cikin surati shura aka ambace su fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah ta'ala shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi Nuha ma wasayna Ibrahim wa wa wa wa isa an mu dina wa la tatafarraqu fi Allah ya shar'anta muku. a cikin addini abin da ya yi wasiya da shi ya yi umarni da shi ga annabi nuhu da kuma abin da muka yi wahayi ya zuwa gare ka da kuma abin da muka yi muka yi wasiya wasicci da shi ga annabi Ibrahim da Musa da Isa shine cewa ku tsayar da addini kada ku rarraba a cikin sa to haka sai aka ambace su su biyar wa amma man lam na'lam ismahu minhum amma wanda ba mu san sunansa ba daga cikin annabawa fa nu'minu bihi ijmala sai mu imani da shi a dunkule cewa in dai manzo ne na Allah in dai annabi ne na Allah mun yarda da shi qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man na alayk wa minhum man lam naqsus alayk Haƙiƙa mun aiko da manzanni gabaninka daga cikin su akwai wanda muka baka labarin su daga cikin su akwai wanda ba baka labarin su saboda haka hatta waɗanda Allah bai ba da labarin su ba su ma dole ne kai imani da su da mutum zai ce shi wanda kawai an batun sai zo a cikin alkur'ani shi ya yi da su wanda aka faɗi su su ashirin da biyar ɗin nan in ban da su bai yarda da wani ba to wannan idan bai san da wannan ayar ba idan ya san da wannan ayar ya faɗa haka ta ya kamata zan yayi inkarin wannan ayar saboda haka dole mutum ya imani da dukkan manzannin Allah wanda an batun su ya zo a cikin alkur'ani su ne guda ashirin da biyar da kuma wanda ambatan suwa bai zo a cikin alkur'ani ba wanda duk ya tabbata cewa manzo ne na Allah mutum ya imani da shi A thalith na uku Tasdiku ma sahha anhum min akhbarihim gaskata abin da ya inganta daga gare su na labarurkan na tarihi na annabawa arrabi na hudu al'amalu bi shari'ati man man ursila ilaina minhum imani a wato aiki da shari'ar wanda aka aka aiko shi zuwa gare mu wa huwa khatimuhum shine na karshen su cikamakin su muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mursal ila jami'in nas wanda aka aiko shi zuwa ga dukkan mutane qala ta'ala Allah ta'ala ya ce Falawa wa rabbika la nuna. na rantse da ubangijinka wallahi ba sa imani hatta yuhakkimuka kafi ma shajara bainahum har sai sun hukunta ka a cikin duk abin da ya gudana a cikin duk abin da ya na sabani tsakaninsu thumma la yajidu fi anfusihim harajan min qadait sannan ba su samu wani kunci ba a cikin abin da ka hukunta wa yusallimu taslima su miƙa wuya miƙa wuya na gaske to kaga nan Allah ya ce babu imani sai an mai da annabi sallallahu alaihi wasallam shine alhakam mai hukunci wato an hukunta shari'a an hukunta shari'ar sa akan mu akwai sifofi waɗanda suke na annabawa wanda yake wajibi a yi itikadi da su wanda yake zo a cikin alkur'ani kamar amana inni lakum rasulun amin haka Allah ta'ala ya ce ma annabawa tun daga annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi lut annabi shu'aib kowanne zai ce musu inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un ni manzo ne a gare ku amin amintacce annabawa su suka fi kowa amana yana daga cikin amanarsu ba sa ba rufe wani abu daga cikin sako na Allah sai sun isar da shi don wannan yana daga cikin amana da rashin ha'inci ba zai yiwu ba a ce wani annabi ya yi ha'inci sannan nasiha nufin alkhairi haka Allah ta'ala ya ce dangame da annabawa ya ce dangame da annabi Nuhu wa ansahu lakum wa alamu min Allah ma la ta'lamu wa ana ya ce dangame da annabi Hud wa ana lakum nasihun amin ya ce dangame da annabi Salih fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin yace na yi muku nasiha to duk haka sifar annabawa suke nasiha nufin alkhairi ga mutanen su shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni mumsikun bi hujazikum ni ina rike da matattarar madaurar wato kwarjallanku ku kuma kuna kokari ku fada cikin wuta kamar mutumin da ya sanya wuta gana a gina ake ce mata ko gina ce ko eh ta zo za ta fafada kana ta kokarin kana kore su to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake dangane da mu kokari muke mu kusa cikin abin da zai halaka mu shi kuma yana hana mu yana kautar da mu yace inni wasikum bi hujjatikum ina rike da matattarar fadlan a cikin wannan ibarar za ka ga wato hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam ka san ko dan sanda ne ya tashi kama sai kama sai kama belt din mutum ko kama ka anan wajen shikenan ka kamu ba inda baka kubce ba to yace haka nake rike da ku dan kada ku kubce ku je ku fada cikin halaka wannan shine gayan nasiha shine gayan nasiha da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa taraktukum alal ala mahajjatin bayda laylaha kanahariha la yazigu anha illa hali na bakku akan tafarki wanda take wato bayyananna farafat babu mai karkata ga barinta face wanda yake halakakki wannan sifa ce ta dukkan annabawa nasiha yana daga cikin nasiha kuma kaga haka Allah ya sifanta shi azizun alaihi ma anittum harisun alaikum wanda yake yana abinda duk zai wahal da ku yana mai tsananin buwaya a gare shi mai tsananin kwaɗayi a kan abinda zai baku maslaha bil na ra'ufin rahim kuma mai jin kai mai rahama ga mu'mini kuma dukkan abin da yake Allah ya aiko su da su ya aiko su da su sun isar kada ka taba tsammanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu wanda bai isar ba ko akwai wani abu wanda ya ɓoye yake ganin bai dace mutane su yi shi ba duk abin da Allah ya sanar da shi ya ce ya sanar da mutane ya sanar da su shi yasa a ƙarshe a ƙarshen rayuwarsa a taron da ya fi kowanne lokacin hajjatul wada lokacin da ya hudu bassa ya ce ma za a mayar da ku ya zuwa ga wajen ubangijinku zai tambaye ku a kaina me za ku ce sahabbai ga baki ɗaya suka ce na shaɗu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta mun yi shaida da kan cewa ka isar da sako ka isar da amana kai nasiha ga al'umma Ya yace Allahumma fashhad yana nuna sama yana nuna sama yana nuna su Ya ce Allahumma fashhad walil imani bin rusuli thamaratun jalila akwai fa'idodi masu girma a wajen imani da manzanni al'ula fa'ida ta farko al'ilmu bi rahmatillahi ta'ala wa inayatihi bi ibadihi sanin jin kan Allah da kulawarsa da yake da bayansa haifu arsala ilaihim rusul yadda Allah ya aiko musu da manzanni liyahduhum ila siratillah ila siratillah ta'ala dan ya shirye dan Allah ya shirye dan manzanni su shiryar da su ya zuwa ga tafarkin Allah madaukaki wa yubayyinu lahum kayfa ya'buduna Allah su bayyana musu ya za su bauta ma Allah li'an al-aql al-bashari domin hankalin dan adam la yastaq la yastaqillu bi ma'rifati dhalik ba zai yi ya gano wannan ba ba za ka taba gano sallah a cikin laboratory ba ba za ka taɓa zama ke ta tunani ba haka gano yadda haka gano ibadar aikin hajji kasancewa Allah yana son wannan ga yadda Allah yake so abota masa sai dai Allah ya faɗa maka ta hanyar manzanni a ba za ka iya gano wannan ba ba za ka iya discovery ba ba za ka iya iktishaf ba ba za ka iya tura kumbo a apollo 11 wata duniya da zai kawo maka wannan bayanin ba sai dai kawai Allah ya sanar da bayinsa ta hanyar wahayi ta hanyar annabawa to imani da annabawa daga babban fa'idan imani da annabawa shine ka tuna yadda Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanni suka sha wahala ba abin da yake gabansu a rayuwa in banda isar da saƙon Allah duk domin su nuna maka ya za ka bauta ma Allah ya za ka zamanto wanda Allah yake so domin Allah ya so ka ɗin kuma ka samu sakamakon wanda Allah yake so suka ƙarar da rayuwarsu akan wannan to wannan a rahama ce ta Allah shukruhu ta'ala ala hadhihi ni'mati kubra gode ma Allah akan wannan babban ni'ima ita ce ta biyu al-thalitha fa'ida ta uku mahabbatur rusul alaihim salatu wassalam wa ta'dhimuhum san manzanni da girmama su wa thana'u alaihim da yabo a gare su kirarin ban girma a gare su bima yaliqu bihim da abin da ya dace da su baya daga cikin yabo a gare su ka ba su sifar uluhiyya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taquruni kama aqrat an-nasara ibn maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri wajen yabo a gare ni kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa ku ce bawan Allah manzansa duk yabo da za ku wajen wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce abdullahi wa rasuluhu ne matukar yabo a gare shi li'annahum li'annahum rasulullah saboda me za a so su a girmama su domin manzannin Allah ne wa li'annahum qamu bi ibadati domin sun tsaya da ibadar Allah Wata tablighi risalati da isar da sakon Allah wani nushi li ibadihi da yin nasiha ga bayan Allah waƙad kazzabal duna rusulahun wato masu yan masu taurin kai da girman kai ga barin Allah sun karyata manzanninsu za'imina anna rusulallahi la yakununa min albashar suna da'awa cewa suna riyawa cewa ai manzannin Allah bai kamata zamanto daga cikin mutane ba Waƙar zakarallahu ta'ala تعالى za'ama wa وابطله allah ya faɗi wannan wato ƙarya da wannan mummunan itikadi nasu kuma ya ɓata shi Allah ya ce wa mamana an nasa an yuminu minu ija huda ba abin ba abin da yake hana mutane wato su imani yayin da shirya ta zo musu illa an ƙalu a Allahu basharar rasula sai dai face kawai faɗin su cewa yanzu Allah ya aiko da nan wato mutum ya zamanto shine manzo ƙul ka ce musu ya rasulallah lau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin da a ce a bayan adoran ƙasa mala'iku ne suke tafiya a cikin nutsuwa la nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula da mun saukar da mala'ika ya to manzo a gare su daga sama fa abtara Allah ta'ala hadha za'am Allah ya Allah bata wannan wato zato da wannan magana bi annahu la an ya kunan rasul bashara da cewa la da dole ne manzo dole ne ya zamanto mutum li'annahu mursalun ila ahalin ard domin aiko shi aka yi zuwa ga waɗanda suke a bayan ƙasa wa hum bashar su mutane ne walau kana ahlul ard mala'ika da waɗanda ke bayan ƙasa mala'iku ne da nazzala Allahu alaihim minas sama'i malakan rasula da sai Allah ya saukan musu da mala'ika manzo daga sama kuna mithlahum domin ya zamanto tamkar su wa hakaza haka Allahu anil mukaththibina lirrusul hakanan Allah ya yi hikaya daga waɗanda suke karyata manzanni annahum qalu cewa sun ce in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una suka ce kafirai suka ce ku dai baku zamanto ba face mutane tamkar mu kuna so ku kawar da mu daga abin da mu suka kasance suna bauta ma fa'atuna bi sultanin mubin ku kawo mana hujja mabayyaniya qalat lahum rusuluhum sai su suka ce musu in na hanu illa basharun mithlukum mu haƙiƙa mutane ne tamkar ku walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadihi amma Allah yana yin baiwa ga wanda ya so daga cikin bayinsa wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idnillah baya gare mu mu zo muku da wata hujja sai da izinin Allah haka haka nan annabawa suke suna nuna bautar su ga Allah da sallamawa su ga sha'anin Allah da nuna kan ba su da wani katabus sai bin umarnin Allah to wannan shine karshen al-imanu bir rusul ah, in Allah ya kai mu gobe za mu shiga al'imanu mil akhir sannan in mun samu mun gama gobe in Allah ya da ni al'imanu bil qadar sai mu gama darasin namu cikin kwana biyar in kuma ba mu gama ba za mu kai zuwa kwana na shida in insha Allah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu 在法国。